me zai sa mu ki maulidi idan addini ne abinda in ka lura a cikin har da ma akwai dan danawa danawa haka ne ko ba haka ba haka ne me zai sa a ki kawai abinda muke tunani shine abinda zai shirya da mu kawai abinda ya zo ta hanyar wahayi mun yarda cewa wani a bayan ƙasa wallahi ba zai iya shirya da mu annabi sallallahu alaihi wasallam bai dora mu akan turba ba wallahi sai da aka mai wahayi Allah kuma yace ittabi ma yuha ilaika ka bi kawai abinda aka maka wahayi duk annabawan wannan wahayi ake musu abi wannan kuma baya cikin wahayi idan ka je ka rungume shi ai ka rungume kai me zai sa mu kishi in yana cikin shara wallahi babu wallahi billahi babu ka zauna ka yi lissafi duk wata rigima da sauransu duka kawai da kai ka tsaya ka kalli tsakaninka da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam masa gir shekara 63 yayi a duniya kafin Allah ya karbi rayuwarsa shekara 63 a 63 nan bai taba ware rana daya ya kira iyalansa ko 'ya'yansa ko matansa ko ya kira almajiransa ya ce yau mu zauna mu yi murna ko mu yi taro ko mu karanta wani abu saboda tunawa da ranar haihuwa ta ba shekara 63 aka zo aka saukar da alkur'ani shekara 23 ana saukar da ƙur'ani alkur'ani ba sura ɗaya ko aya ɗaya da ta ce ai wannan abu a cikin alkur'ani ba har je kasuwa a nemo kuɗi akwai a rubuce har a tafi kasuwa a nemo kuɗi fa idza qudiyati salatu fantashiru fil ardi wattabu min fadlillah huwa alladhi ja'ala lakum al arda dhalulan famshu fi manakibiha neman kuɗi ma aka ce ku je a rubuce a qur'ani balle bikin murnan annabi ba a samu wannan ba annabi ya bar duniya ya bar matansa da 'ya'yansa 'ya'yan nan har suka ƙare matan nan har suka ƙare rana ɗaya ba su taɓa taruwa su ce mutuna mai gidanmu ko mutuna babanmu ba mu yi wani taro ko mu yi wani biki ko mu karanta wani abu saboda tunawa da mahaifinmu ba su taɓa yi ba almajiransa mafiya kusanci gare shi sayidina abubakar umar usman aliyu ba su taɓa taruwa suka ce mu tuna da malaminmu manzonmu annabinmu mai gidanmu a yi wani taro ko a yi wani biki ko a karanta wani abu ba su taɓa yin wannan ba jikoki ya yi jikoki akwai su alhassan da usaini ba su taɓa zama su ce mu tuna da kakanmu ba yaushe mu kanmu zai kule akan abun daidai ne ko ba daidai ba jama'a mu fahimta matsalar baya cikin wahayi ba a shar'anta shi ba Allah mun gode maka kuma kullum ni abin da nake gaya ma yan uwa ku daina kallon waɗannan abubuwan a matsayin wai wani gagarumin abu yaƙi ya ci bidi'a a ƙasar nan an ci bidi'a ka ɗauki harkar bidi'a gaba ɗaya ka zura ido ka kalli me ya rage bayan yin maulidi mu ba mun san lokacin da haka kawai za a kalli limamin wani anguwa sai a ce muku aishi kullum sallar magariba a maka yake yanzu akwai wanda ya isa ya gaya muku wannan haka ne za a gaya muku wani limami a cikin gari a ce muku duk juma'a a maka yake yanzu ya wuce akan ba da ki wa mutum ki da ka sani a ce mai ki din aljanna yanzu ko dan shaye shaye ka bashi ki ka ce mishi dan shi aljanna ba zai yi ba ya wuce wannan din ma na ba da haushi ake yi jama'a kun fahimta to amma dai kar ka dauki addini kar ka ɗauki addini a matsayin abin wasa ɗauki addini a matsayin abin wasa ka tsaya ka yi abin da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka shar'anta nan ne za ka tsira nan ne za ka rabauta duniya da lahira jama'a muna fahimta? Allah ya shar'anta addini ne domin bayi su tsira ce dukkan annabawan nan haka aka shar'anta musu addini suka bi duk wanda yayi imani yayi riko da addinin ya tsira duk wanda kaga ya halaka to ya ya tabe ya kibi jama'a mun fahimta saboda ka dinga girmama al'amarin addini kar ka shigar da wasa a cikin addini kar ka dinga ɗaukansa sako-sako domin shine rayuwarka duniya da lahira shine rayuwarka duniya da lahira Allah ya sa mu dace